Shirin zamantakewa ne kowa ya ya Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsakiya a harkar zaman lafiya. musamman don haɗa kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da samun ci gaban ƙasarmu ta Najeriya. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin. Zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma buri. A yau shirin zai yi duba ne da yadda malaman wata babbar makaranta a Jos ke kokarin inganta zamantakewar ɗalibai da sauran al'ummar da ke mu'amala da cibiyar ilimin. Tun da aka yi makarantar nan ba mu taɓa yin admission wanda babu Krista da Musulmi ba, kuma ba mu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba. To wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a Jos kake ba. daga musulmai da kirista suna zaune waje daya suna yin zumunci gaskiya na gode allah gashi da yake makarantar nan ba nuna min bambanci ba an karɓe ni da kauna kuma na gode ba wani matsala ba wani komi Cibiyar ilimi ta Majema College of Advanced Studies da ke tsakiyar birnin Jos na daga cikin makarantu na gaba da sakandare wanda ba na gwamnati ba, da ke zamewa mahaɗa ta mutane da ke da bambancin addini suke kuma cuɗanya da juna ba tare da wata matsala ba. Ga yadda hirar tamu ta kasance. Sunana ambasada Gali Musa Abba a proprietor and rector na Majima College of Advanced Studies, Jos. sai kuma ni sunana malam sani ni ne shugaban ɗalibai ta wannan makaranta kuma ni ne hod na department na turanci a wannan makaranta na majema college of advanced studies to sai kuma sunana veronica ni ce rajistar makarantar to kai daɗe da yake kai ne shugaban wannan makaranta ko za ka bamu a takaice ta yaya ma aka yi aka samu wannan makaranta sannan kuma na ga haɗe ake tare da krista da musulmai duk da matsalolin da muke da shi a cikin jos north ma a cesta arewa ya aka yi aka fara wannan ah, da farko dai ni tun a makaranta mutum ne da na yadda da na zauna da wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba wanda ba yaran mu ɗaya da shi ba domin na fahimci ya yake to da Allah ya bani dama na buɗe wannan makaranta sai na kalli wannan makaranta ta kowa da kowa ce to dalilin da yasa tun da aka yi makarantar nan position din registrar position ɗin kirista ne kowa ya sauka a rajistira nesa registrar da zai zo dole ya zama kirista tunda ni director ko rector ni musulmi ne to kirista da su zama rajistara ko sakatare so da ya zama muna da full representative to butun da aka yi makarantar nan ba mu taɓa yin admission wanda babu krista da musulmi ba kuma ba mu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba to wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a jos kake ba da ga musulmai da kirista suna zaune waje daya suna yin zumunci kamar lokacin kirismas ma ni ya zama al'ada ta an dalibi kirista bai kama abincin kirismas ba sai ya biya ni a matsayin bashi to haka muke gudanar da wannan makaranta. To barin koma gare ki a Madam Veronica ke kina Krista kuma gashi nan ana koyar da ɗalibai musulmi da Krista kuma yadda muka samu kanmu a Jos ɗin nan ya kiya gudanar da aikin ki. gaskiya na gode allah ga shi da yake makarantar nan ba nuna min banci ba an karbe ni da kauna kuma na gode ba wani matsala ba wani komai To yaya mu'amalan ki da ɗalibai waɗanda ba addinin ku ɗaya ba ta yaya kike yi haki koya musu su fahimci cewa eh, ga abin da ke koya me kike koyarwa ma dai? Ina koyar da English and communication skills ina koyar musu English and communication skills kuma yadda yake koyar musu ba mu samu wani matsala suna ganewa ina gane su. To a ranka daɗe yaya mu'amalanka da mutane al'umma da ke cikin wannan yanayi ko kuma wannan makaranta? Ok, a mu'amala na tare da ɗaliban makarantar nan a takaice dai ni ne din na student affairs na makaranta so ya kamata kowane lokaci mu'amala na ya kasance a cikin kashi ɗari ina yi kashi casa'in da biyar tare da su ɗaliban nan saboda ɗabi'o'insu tafiye da al'amuransu a cikin makaranta da abin da ya kamata da bai kamata ba so insha Allah muna ɗaya bin su ɗaya bayan ɗaya kuma dai yanzu dai tun da makaranta ne da take bunƙasa da ake jinta a ko'ina so ya shi ita makaranta dama ita ba wai ka zo ka yi karatu ba ne kawai ana rura da bisa karatunka kuma da tarbiyya dama shi sa ka ga turanci kafa baka saka ce ma in character and learning to gaga abin da ake dubawa ba wai abin da ka karanta ba ne a karatun da ka yi na mu'amala da zama da mutane shine karatu a takaice. kai daɗe shugaban makaranta zan dawo gare ka na samu labarin cewa yawancin waɗanda suke karatu a wannan makaranta akwai marayu waɗanda kila ko sun rasa eh, iyayensu saboda wani tashin hankali ko me yasa kuka ta'allaka ɗiban ɗalibanku kila kan marayu eh abin da ya sa ita majema college of advanced studies da take da haɗin gwiwa da ahmadu bello university zaria ta ba marayu kulawa shine in ka bar wannan marayun a society babu karatu a ƙarshe su da zo su zama damuwa wa wannan al'umma malamin da zaka biya ya koyar da yaro ɗaya the same yara goma da ka biya wannan malamin the same kuɗi ya koyar da yara goma to wayannan yaran mun san su waye su mu ma ba mu da garanti cewa da mu yi tsohon rayuwa a duniya in mun taimaki nan Allah zai taimake mu ita maje ma ina da da 100% assurance dalilin da yasa Allah yake taimakon wannan makarantar dalilin marayu don akwai maraya da na san shi al'amin maje ma ta ɗauko shi tun daga firamare a maje ma yayi primary a maje ma yayi secondary yayi diploma muka tura shi PUK yayi digiri yau ya zama graduate akwai yarinya Sonia wanda mun ɗauko ta ta gama diploma yanzu tana yin digiri to shi isa an na shiga duk yadda kika sani a Jos ni ba ni da bariya dan je angoru ku bana kwana dan je gada biyu because ko ina ina da ɗalibai a waje sai a ga kaman al'umman da ke zama a Jos kwata-kwata ba sa mu'amala da juna tsakanin bisa ga labaran da mutane suke faɗi a waje kai kuma gashi na kakan shiga ko ina ka abin na abin zai ba mutane mamaki eh abin da yake faruwa hajiya zainab um, kin san mutum jahilin abin da bai sani ba ne ita makarantar nan tun daga grassroots inda daga initiation dinta kiristoci sun ba makarantar gudunmawa Mr. Mwanti is a Christian shi ya ba mu collaboration ya ba letter of collaboration da state library yana direction state library in ka zauna da mutum kana zuwa ka fahimce shi wallahi tunda nake makaranta da ni ban taba ganin akwai kristan ko musulmi ko ko pagan ko wani yare ba ni what i'm seeing i'm seeing them as student and i'm, see, I'm seeing them as human so wannan dalilin yasa duk wajen da ba a tsammanin ana shiga ni ina shiga because ina kallon we are one to kuma Allah ya yi mu dole mu zauna tare ne ajiya Zainab to dukan mu muna buƙatuwa da wani anoda abin da yasa wasu suke ganin ba a zaman lafiya ba su haɗu da abokanan zaman ne. in mun haɗu da abokanan zaman juna mun kan zo mu fahimci juna tsakaninmu to zama tare ya zama dole tsakaninmu To bari dawo gare ki Madam Veronica waɗanne kalubale kike samu musamman wajen gudanar da aikin ki na koyar da yara? Ok, um, apart from in kaman muna aji haka yaran sometimes in ba dai surutu ba ba wani matsalan da muke da shi kuma ba sa nuna bambanci suna koyon abin da ya kamata na abin da kike koya musu ba wani bambanci ba wani bambancin addini ko krista ko eh, musulmi babu bambanci komai yana tafiya daidai ba faɗa muna zaman lafiya nan dukanmu a haɗe. To da yake an ce daga Maiduguri kika zo ainihin kila ba 'yar Jos ba ne, me kika gani game da wannan makaranta wanda ya ɗauke miki hankali wanda zai nuna cewa akwai zaman lafiya musamman a nan a tsakanin al'umman Jos. Ok, abin na akwai haɗin kai ba bambancin addini yadda na faɗa miki kuma lokacin ko lokacin crisis ɗin nan ma nan wurin ba wani damuwa. so ina zuwa ina ina zuwa aiki na ba abin da damina ba wani insecurities a nan bangaren so nan wurin akwai zaman lafiya nan bangaren ranka daɗe kila za a ce akwai waɗansu kalubale da nasarori da aka samu ya zuwa yanzu waɗanne ƙalubale za a ce an samu game da wannan makaranta taku ok to a gaskiya ita majima college of advanced studies a yanda muke yanzu ba ma fuskantar wata kalubale so iya abin da nake gani akwai ci gaba sosai kuma da nasara da muke gani in kin duba environment din yanzu za ki zo ki samu baka iya bambanta waye mai kuɗi waye talaka waye fito gidan da akwai mai a cikin shi in kin duba kowa mun ɗauke su a matsayin kowa ya zauna a cikin rumfa ɗaya yadda muke kenan a nan majima college of advanced studies shi darakta na makarantar na ambassador gali musa abba mutum ne wanda idan har ka tozara ta wani yaro bai shakkan duk malami idan har za ka toza ko muka ci hakki ko kuma ka taka wani ɗalibi na makarantar nan ko kirista ne ko musulmi ne a take a wannan wajen shi ambassador gali musa na abba zai faɗa ma abin da kake yi baka kyautawa to eh, zan dawo kusan daga karshe kenan a ah, wato rector me kake gani kaman wannan makaranta ta ku take bukata musamman daga al'umma daga ɗaiɗaikun jama'a tun da ga wata kungiya a books for africa ta kawo muku tallafi me kuke bukata na ganin kun ƙara inganta zamantakewa musamman na al'umma da suke zuwa wannan makaranta da farko majema college of advanced studies da take da haɗin gwiwa da ahmad bello university zaria da muna yin course guda ɗaya ne library information science yanzu kuma muna yin courses har guda goma sha ɗaya to muna da karancin waje da muke bukatan expansion ƙara buɗa makan fili kenan fili ko ne ko ya haka kamar da books to africa so ta bamu gudunmu wannan muna neman al'umma ko gwamnati ta bamu wannan gudunmawa kuma makarantar kamar da na faɗa miki school fees din makarantar nan na faɗa wani ba zai yadda ba a kuma school fees din ajiya zainab abin nan 60% of the student na college in ni nake daukan ɗawainiyarsu a ga sunan har mun yi mun sha faɗa da su za zo mitin a yi faɗa da ni na ce ina ruwan ku dai ba ina neman da na biya ku ba sometimes in wata ya kare ajiya zainab sai na je neman bashi ga chief security shi yake zuwa yake haɗa da wasu cooperative sai na ciwo bashi na biya salaries in an samu kuɗin mu biya to makarantar muna buƙatuwa da taimako saboda marayu da waɗanda ba su da ƙarfi to makaranta tana da buƙatuwa da kayan science equipment Uh, land ko kuma fili ko kuma wani ya zo ya daura mana saman building ɗin da muke da shi ko dai wani gudunmawa da mutum yake ganin zai yi ko kuma shi in person din yana da sha'awa ya zo shi ma ya koyar ya tashi ba ta shi gudunmawar muna wannan abin is welcome kamar yanzu muna da pastor daniel shi wani his kawai ya ga yadda ake yi musulmi da kirista ya ce ah, shi ya zo lokacin da ya zo na ce dokto ba dan iya biyan ka ba ba ya ce a'a ni abin da ya bani sha'awa na ga musulmi da kirista a makarantar to kuma lokacin crisis ma haka muke zuwa hatta mino zan jan ɗauko su na kawo su a mota mu ajiye a yanzu a cikin ƙwaryar jos ba alfahari nake ba babu wani private organization private school da take da musulmi da kirista kamar majima college of advanced studies ba na tsammanin akwai wannan makarantar to muna buƙatuwa da philanthropies gwamnati da sauran ngos kamar yadda wannan ngo din suka turo wanda books turu Nike foundation daga united kingdom ingila kenan ko so muna roƙo da aladu wanda ya ji wannan ya kawo wa wannan makaranta gudunmawa kuma kofar mu a buɗe take. Yanzu kuma ga shawara kan zamantakewar mu daga shugaban al'ummar Hausa Fulani da ke garin Jos Alhaji Garba Abdulkadir. ranka daɗe yaya batun zamantakewa tsakanin al'umma gaba ɗaya mabambantan addinai da ɗabi'u duka gaba ɗaya. <laughs> to zainab babaji zamantakewa wajibi ne ga al'umma domin tila mai kira ga al'umma mu zauna tare mu ci tare mu kuma tsira tare inda duk za mu je mu tare domin mun yi an gani shugabanninmu da farko sun gwada muna kan akan haka kuma ba za mu da duk wani dan halak mahaluki da zai kawo mana ya ture mu akan wannan ba ba za mu yadda ba wannan cibiya ce da ake samun yara da ke tasowa musamman waɗanda kila ba su san irin zamantakewan da aka yi a baya ba wani hudu ba za ka musu za a gaya musu su san cewa wannan abu muhimmi ne kuma lokaci zuwa lokaci muna za mu so shugabannin makaranta sun gayyata mu don mu ringa gaya wa ɗalibai su san cewa wannan zama na zaman tare muhimmi ne ba yadda za a yi a dole mu zauna tare uwa ɗaya uba ɗaya yawa kuma magana addini babu ci daga addini ga malamai suna gaya mana kowa ya nasa iyaka Jama'a masu sauraronmu a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.